is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma alheri abdu ce tare da ladan ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji abin da wasu ɗalibai ke bukata ga hukumomi bayan murkushe 'yan uwansu sha biyu da wata mota ta yi Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da maimacin ciki da gaskiya. Sheikh Mahmud bin Usman zai gabatar da huduba albarkacin watan Ramadan. Mustapha Nasiru Batsari kuma ya gabatar da sharhin jaridun Arewacin Najeriya. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu tare da sallama an tabbatar cewa gawan dan talikin nan mai shekaru goma sha bakwai da kasar liberia yana dauke da cutar ebola wannan shine karo na farko da aka tsami kasar daga jerin kasashe masu sauran gugubin cutar tun daga ranar tara ga watan mayu da aka bayyana cire ta daga jerin masu dauke da wannan cutar mukaddashin ministan kiwon lafiya na kasar ta liberia tolbert inyewen haya ya faɗa jiya talata cewa ba wani abin damuwa domin kuwa an binne wannan bawan allah ba tare da wata matsala ba kuma an fara aikin binciken waɗanda marigayin ya yi mu'amala da su kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa dan shekaru goma sha bakwai ɗin namiji kuma ya rasu ne ranar 24 ga watan da ta shige da ya shige shi dai wannan bawan allah ya rasu ne a yankin margabi wanda yake nesa da bakin iyakar gini da saliyo waɗanda suna cikin kasashen afirka don nan cutar yi wa mummunar illa yankin na margabi yana kusa da tashan jirgin sama na kasar wanda yake kilomita 50 daga Monrovia a fadan gwamnatin kasar idan dai ba a manta ba hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta bayyana kasar Liberia a matsayin kasar da bata da sauran wannan cutar a ranar 9 ga watan Mayu kwana 42 bayan an tabbatar ba wasu da ke dauke da wannan kwayar cutar. Shugaban ƙasar Masar Abdel fatah al-Sisi ya lashe takobin ganin bayan 'yan ta'adda da tsauran dokoki. da zai hukunta su idan aka kama su shugaban wanda ya bayyana takaicinsa a sarari yana cewa ba kowa ne ya musababin mutuwar babban mai gabatar da kara na kasar ba illa 'yan kungiyar nan ta 'yan uwa musulmi shugaban wanda yake magana yana jinjinawa ya bayyana takaicinsa ne a wajen jana'izar babban mai gabatar da karan na kasar hashmin barakat wanda shine ya shugabanci karar da ya kai ga yankewa dubban 'yan kungiyar nan da ake cewa suna da tsatsauran kishin islama ga bisa dukan alamu dai waɗannan kalaman na lcc wata alama ce da ke nuni da cewa zai ƙara ɗaukar matakai masu tsananin gaske a kan 'yan ƙungiyar nan ta 'yan uwa musulmi da kuma masu adawa da gwamnatinsa shi dai barakat ya haɗu da ajalinsa ne sakamakon wani bom da ya tashi da shi a bakin titi lokacin yana cikin tawagar motoci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu dai an bayyana kasar girka a matsayin wadda ta kasa biyan bashin nan da ta karba na dala biliyan 1.8 daga hukumar lamuni ta duniya kasar da ita ce kasa ta farko a cikin kasashen da suka ci gaba da ta kasa biyan irin wannan bashin ministocin kuɗi na ƙungiyar kasashen tarayyar turai sun ƙi su karawa kasar wa'adin lokaci wanda zai ba damar kokarin ganin ta biya wannan kuɗaɗen sayar ministocin sun ce za su shiga wata tattaunawa a yau laraba inda ministan kuɗi na ƙasar holland jeron disselblem ya ce bai dace ba a ce an karawa ƙasar ta girkawa a lokaci yanzu zaɓi na ƙarshe da ya rage wa ƙasar ta girka shine ko hukumar lamunin ta duniya wato imf ta amince da ƙarin wa'adin domin ta samu dama ta gani ko za ta iya biyan waɗannan bashin an ta ce za ta duba yiwuwar soke jin ra'ayin da ta yi yi a ranar lahadi domin gani ko kasar ta girka za ta amince da wasu sauye-sauyen tattalin arzikin kasa wanda zai sa ta rage yawan kashe kuɗaɗe a kasar a matsayin musaya ga sharuɗa tsakaninta da masu bin ta bashi wannan dai yana nufin kenan kasar ta girka za ta bar cikin kasashen turai masu amfani da kuɗin euro wanda hakan ba zai ba daman cinikayya ba a kasuwar turai idan dai kasar ta girka ta kasance cikin ita dai kasar ta girka ta kasance cikin matsanancin bashi tun a shekaru biyar da suka gabata amma kullum sai jan kafa take yi daga bukatun kungiyar tarayyar turai game da tattalin arzikinta girka ta ce wannan lamari ya jefa 'yan kasar cikin halin wayo na allah game da tattalin arzikinsu wanda kan yi tarisiri ga rayuwarsu kwarai da gaske mahukuntar kasar tunisia sun ce dan bindigan nan da ya harba mutane 38 a hotel din nan da ke bakin tekun kasar a 60 da ta wato a makon da ya shige mutum ne da ya samu horo daga sansanin 'yan ta'adda a ƙasar libya a ƙarshen shekara da ta gabata mahukuntan sun shaidawa kamfanin yada labarai na yammacin turai cewa wannan ɗan talikin mai suna sa'if ragil ya samu horonsa ne a ƙasar libya tare da wasu takwarorinsa biyu 'yan tunisia waɗanda suka kashe mutane 21 a wajen adana kayan tarihi na ƙasar ta tunisia a cikin watan maris sai dai kungiyar isil ta ɗauki alhakin aikata waɗannan mummunan ayyukan duka a ranar juma'a da ta gabata ne dai rasquil ya buɗe wa wasu mutane wuta kusa da otel ɗin nan na marhaba da ke gabar tekun birnin sus na ƙasar ta tunisia wanda wannan wuri ne da yake sananne ga masu yawon buɗe ido musamman daga ƙasashen turai da ƙasashen afirka ta arewa labaran duniya kenan aka saurara To bari mu faro takon daga jihar Ogun inda ɗalibai a jihar suka buƙaci hukumomi da su sa ido tare da kuma hukumta masu ganganci a kan tituna Wakilin Hassan Umaru Tambuwal na ɗauke da dalili. Ɗaruruwan ɗaliban jami'ar Olabisi Onabanjo a Gowe kenan a lokacin da suka yi wata zanga-zanga don nuna jin takaicinsu a game da mutuwar takwarorinsu sha biyu maza bakwai mata biyar a sakamakon taho mu gama da wata babbar mota ƙarshen wannan mako da muke ciki a kan titin Shagamu zuwa Legas. Ɗaliban da yawancinsu ke sanye da baƙaƙen tufafi sun yi wa titin Agwa Awoye cikar kwari suna tafe suna ta rera waƙoƙin alatsi ne ga direban da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan uwansu ɗalibai goma sha biyu. zanga-zangar ɗaliban da ta jawo cunkoson ababen hawa tare da gurgun ta harkokin kasuwanci da yake jawabi shugaban ƙungiyar ɗaliban jami'ar ta Olabisi Onabanjo a Owoye Comrade Adelola Adegbesan cewa yayi. We are here to show our grievances concerning the massacre in cold blood of our students by a reckless driver. They have been in the habit of driving against the traffic always. an area command is there, they have not done anything about. Comrade Adelola Adegbesan ya ce suna yin zanga-zangar ne don su nuna bakin cikin su a game da kashe musu dalibai cikin ruwan sanyi da wani direba mai ganganci ya yi waɗanda ba su bin dokokin hanya su kuma jami'an kiyaye haɗura FRSC ba su yi komai a game da lamarin ba daya daga cikin ɗaliban ya yi wa ɗaliban da suka kwanta dama a doho'i. Ɗalibin ya ce waɗanda suka mutu shugabannin gobe ne na kasar nan saboda haka za su yi wa dukkan su addu'o'i tare da roƙar musu gafara da sunan Yesu almasihu ɗaliban da sun tada hayagaga a lokacin da suka hango wata babbar mota shigan wadda ta halaka ta kwarorin su kafin daga baya su sassauta. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ashe mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace. Ka so mutum da nan ka shi. kai kira bai amsa kira ba sai mutuwa. To Allah ji kaman mata kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyin ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali yi idan ya fi sato to mu ma mu ɗauɗa marasa samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya To da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe uku da minti goma na asuba yanzu kuma ga Ibrahim Alfahamed da maimaitin ciki da gaskiya. sai na yi roshin na je can civil defense office sai na same shi a sokoto south division ko da na same shi sai na tarar da da shi da amina da do yana zaune in ta je ta ga wannan ta ga wannan su ba ta haƙuri su ce ta ƙyale wata tun da ta riga ta kawo shi nan in allah ya su za su share mata hawayenta shi kuma jamilu yake cewa amina amina to wani dan civil defense ya biyo bayan shi sai ya mai mukun mari da aka mare shi wani ya sake biyu bayan shi ya mai mugun tika sai d1 ya ce a kawo mai buloli a kawo mai buloli ya rika sai ya kama dukan shi da bulalin do ya sa shi gaba ya kama dukan shi suka zuba mai ruwa suka sa shi gaba yana dukan shi har ya kai shi cikin sel jama'a assalamu alaikum ɗaya daga cikin abubuwan da najeriya ta yi ƙaurin suna a kansu shine yadda waɗanda aka ba alhakin kare lafiyar jama'a da kuma tsaronsu suke amfani da wannan iko nasu wajen cin zarafin talaka wani lokacin ma har da mai hali. Ba sau ɗaya ba, ba kuma sau biyu ba, an sha samun irin waɗannan al'amuran na ke ta haƙƙin bil'adama waɗanda daga bisani sukan zamo fitina ma al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya. Ɗaya daga cikin irin waɗannan hukumomin da ke da alhakin kare jama'a da kuma tsaronsu ita ce hukumar nan da ake kira hukumar tsaro da kare al'umma farar hula ta Najeriya. wadda aka fi sani da sunan civil defense a takaice. Yau filin ciki da gaskiya zai waiwayi batun dukar da 'yan wannan runduna ta civil defense a Sokoto suka lakkaɗa ma wani bawan Allah mai suna Jamilu Abdullahi har suka yi sanadin mutuwarsa a ranar Juma'a biyar ga watan nan na Yuni. Zancen da nake da ku har yanzu gawar Jamilu Abdullahi tana asibiti, wai akan ita hukumar ta civil defense tana ci gaba da bincike. kuma har yanzu gwamnati ta naɗa hannu ba a yi komai a kan wannan batun ba. Bari mu fara da yin shimfiɗa. Shi dai Jamilu Abdullahi ya zauna a unguwar Dambo a cikin garin Sokoto tare da mahaifiyarsa. A ranar 25 ga watan Mayu, cacar baki ta shiga tsakanin Jamilu da wata makwabciyarsu mai suna Amina, wadda har ta yi barazanar cewa za ta koya masa hankali idan ya san wata to bai san wata ba. sai ta tafi ofishin hukumar civil defense ɗin ta ɗebo ma'aikatan wannan ofishi suka zo suka ɗauki jamilu suka tafi da shi aka yi talakkaɗa masa duka da farko ma a gaban wasu 'yan uwansa suna gani irin dukar da aka yi masa ya yi tsananin da har su kansu 'yan civil defense ɗin suka ɗauke shi suka kai shi asibiti suka ajiye suka yi tafiyarsu mai sauraro yana iya ganin hoton irin dukan da 'yan civil defense ɗin suka yi ma Jamilu Abdullahi a shafin mu na dandalin voa.com. Kamar yadda na yi bayani da farko, Jamilu dai ya rasu a dalilin wannan duka na cin zarafi da 'yan civil defense ɗin suka yi masa a madadin ita wannan mace mai suna Amina wadda ta ɗebo su domin koya masa hankali. Bari mu faro wannan batun da surikinsa wanda a gabansa aka fara wannan cin zarafi mashi Jamilu Abdullahi. Sunana Zulkifil Umar. jamilu yayana ne saboda surukina ne ni ke auren ƙaunar shi unguwa guda muke zaune ka fara mana daga farko yaya wannan lamarin ya faru so ni dai lokacin da abin ya faru gida aka same ni aka gaya min aka ce ga jamilu ce ya samu matsala da amina ta ce za ta ɗauko mai civil defense to lokacin da na ji haka sai na ce to ma matata ta tashi mu tafi mu same ita amina saboda mu ji mi ke faruwa mai yi settling ɗin wanga matsala ta taso muka zo gidan amina ba mu same ta ba muka dawo mayawan mu hudu gidanta ba mu same ta ba so sai muka zo muka sami shi jamilu bakin kofar gida zaune muka tambaye shi me faruwa ya ce ya zo ne zai shiga gidanta ta kama gaggaya mai maganganun banza shi kuma ya gaya mata suka kama zage-zage dai har ta ce za ta ɗauko mai civil defense muka ce to ya tashi ya shiga gida ya dafa ma shi abinci to bayan mangariba sai aka zo aka ce mana gashi can an je an kama jamilu bakin kofar gida yana kwance an tafi da shi sai na yi roshin na je can civil defense office sai na same shi a sokoto south division ko da na same shi sai na tarar da da shi da amina da do yana zaune da kuma sauran office personnel ɗinsu suna zazzaune suna tsatsaye sun zagaye tana tsaye to ban je wurin kowa ba na je ita wurin amina saboda ita ta kai shi wurin na ce amina zuwa na yi ki da farin ɗaya ta ce min in dai maganar jamilu ce kada ka ce min komi don babu ruwanka na ce dole in yi ruwa saboda jamilu duk abin da ya same shi a yanzu ni a kusa kuma ni zan fara ɗaukar ɗawainiyar lalurar shi sai ta ce min ita babu ruwanta don na ce don Allah amina ki yi haƙuri wannan abun bai kai ga sai an kawo shi don ba mu karanka mu za mu iya sulhun wannan magana ta ce wallahi ba za ta yi ba na ce don Allah ki haƙuri ta ce wallahi ba za ta yi ba to muna cikin magana da shi do shi kuma shi na magana da jamilu shi kuma shi kuma jamilu yake cewa amina amina to wani dan civil defense ya biyo bayan shi sai ya mai mugun mari to yana marin shi abin ya ɓata min rai ina gama ta da Allah ta kima Allah an fara dukan shi da aka mare shi wani ya sake biyu bayan shi ya mai mugun tiƙa sai dion ya ce a kawo mai buloli a kawo mai buloli ya rika sai ya kama dukan shi da bulalin ya ce a je a kulle shi duka a gabanka aka yi wannan duka a gabana aka yi wa'annan abu da nake faɗa ma do ya sa shi gaba ya kama dukan shi aka zuba mai ruwa a wurin nan suka zuba mai ruwa suka kama dukan shi suka sa shi gaba yana dukan shi har ya kai shi cikin sel sai na fito na tafi na gaban iya dubin walakancin da suke mai a matsayin yana suriki na ina tsaye ana mai wannan walakancin sai na fita na ce ma kanne na su taho mu wucewan mu je gobe tun da sun ce ba za su yi haƙuri ba na san za su doki statement ɗin shi su kai shi kotu in muka je kotu duk hukuncin da kotu ta yi mai muna iya mu anshe shi beli a can kotu sai mu ci gaba da hita kotu da ita to bayan haka safiya ta waye sai aka kira ni aka ce min yanzu civil defense office na ce ba zan je ba bayan kwana ɗaya kina eh bayan kwana ɗaya so bayan dai awoyi kaɗan aka sake kira na aka ce min abun nan fa jamilu na asibiti to ko da na an ce yana asibiti sai na ce ma matata ta tashi muka tashi mun kai mu kusan goma muka tafi da makwabtanmu da kowa muka yi asibiti to muna zuwa asibiti sai muka samu halin da shike ciki sun bubbuge mai kan shi ya kumbura idanun shi jini ke fita cikin idanun shi babu inda yake motsi bayan shi kamar an ɗebo wuta an zuba mai a baya caka-caka wuta duk bayan shi ya abin nan muka tashi asibiti suka ce to su dai 'yan civil defense sun kawo shi ba su ba kowa ba sun tafi yansu muka je can office ɗin civil defense muka samu do ya ce a ai gashi nan ya turo a doke shi saboda an yi transparent ɗin kes ɗin zuwa audit su ko da muka dawo nan nan specialist tare da 'yan civil defense sai nurses ɗin da adnan sai suka kama tambayin su ya za su kawo patient su aje su tafiyan su tun da safe har zuwa wanga lokacin har rigima ta same su da nurses din suka ɗauko itace za su bubbuge nurses din nan nurses din sai suka sheka suka yi reporting ma security specialist security specialist sai suka kulle musu gate bayan sun ɗauko shi za su kai mana shi audit da suka kulle musu gate sai na zo na muka taru muna roƙon su da muka ce da Allah su yi haƙuri su buɗe mun saboda sun ɗauko marar lahiya su kai mana shi udut to mun je mun kai shi udut bayan kwana ɗaya ana dai ɗan kula da shi haka nan yana nuna mana yana yana demonstration mahuskan shi an yi mai haka mutum hudu yana demonstration ɗin mutum hudu ne a dube huskan shi abin da suka yi mai mutum hudu yana cewa a bari ya je ya tambaye su miye musu saboda bai iya magana bai iya komai sai dai demonstration ɗaya ke bada ga hannun shi yana nuna huskan shi da idanun shi ba su budewa so daga nan dai ya kwana nan udut ya sake kwana an je an yi hoton kan shi aka tarar da matsalar duk sun bubbuge mai kai kuma sun dai yi raunata shi sosai to bayan nan juma'a misalin karfe hudu allah ya mai rasuwa kamar yadda na faɗa akwai hoton marigayi jamilu abdullahi a shafin mu na dandalin voa.com wanda aka ɗauka a ranar biyu ga watan nan na yuni wato kwanaki uku kafin rasuwarsa a asibitin koyarwa na jami'ar usmanu danfodiyo udud a takaice A shirinmu na gaba za mu ci gaba da bin kadin mutuwar shi Jamilu Abdullahi a hannun 'yan Civil Defense a Sokoto. A madadin Murtala Faruk San Inna, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Malam ido yanzu kuma ga Mustapha Nasiru ba tsari da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan Arewacin Najeriya a wannan mako. Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ya shafi shingen binciken motoci a kan hanya na sojojin Najeriya. Jaridar ta ce shugaban Najeriya General Muhammadu Buhari ya ba da umarnin cewa sojojin su janye duk wani shingen binciken ababen hawa da suka sanya akan titunan Najeriya. jaridar kuma ta ce umarnin ya fara aiki ne a nan take a ɗaya gefen kuma jaridar ta blueprint ta ba da labarin cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya nemi goyon bayan 'yan jaridun ƙasar a sabuwar gwamnatinsa domin samun nasarar tafiyar da gwamnatin kamar yadda ake bukata to ita ma da jaridar people's daily da kalaman shugaba buhari ne ta yi babban labarinta akan abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa jaridar ta ce a hukumance shugaba buhari ya shiga ofishinsa da ke fadar shugaban ƙasa a abuja sannan ya bayyana cewa babu ko a asusun gwamnatin najeriya a can ɗaya gefen kuma jaridar ta people's daily ta ɗauko wani labarin da ke nuna cewa a sakamakon rikicin ƙungiyar boko haram sanatoci a najeriya sun buƙaci a samarwa yankin arewa maso gabashin najeriya ma'aikata mai cin gashin kanta a nata gefen jaridar daily trust da batun harin kunar bakin wake ne ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta jaridar ta ce wata 'yar kunar bakin wake ta kashe mutane 35 tare da jikkata wasu da dama a birnin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno a can cikin jaridar newsline da ke fitowa mako-mako ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne da ke ambato gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal yana kira ga direbobin tankar dakon mai da su yi wa Allah su rika bin dokokin hanya sau da ƙafa. A ƙarshe da jaridar leadership za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da kuma ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna cewa tsohon shugaban majalisar dokokin jihar yobe ya sake zama shugaban majalisar dokokin jihar ta shidda a yanzu jaridar ta ce 'yan majalisar sun sake dawo da honorable adamu dala dogo a matsayin shugaban majalisar dokokin jihar ta yobe mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. To sai kuma tsaraba watan Ramadan ga Sheikh Mohammed bin Usman na jihar Kano da ke ziyara a birnin New York a halin yanzu. Muhimmancin wannan wata yana da yawa. ko baka ce komai ba shine watan da aka saukar da Qur'ani ciki domin haka Allah ya faɗa to kaga daraja ce littafin da yafi kowanne daraja aka ba da shi ga annabin da yafi kowanne annabi daraja saboda al'umma da tafi kowace al'umma kuma daraja saboda azumtan kwanakin da suka kowace daraja to wannan kaga magana ta tabbata ɗaya kenan sannan cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira manzon Allah ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu matqam duk wanda ya azumci ramadan yana mai imani kuma neman lada duk abin da ya wuce na su an gafarta masa watan albarka watan ciyarwa watan rahama watan taimako watan haƙuri watan ɗa'a da sauransu watan da ke haɗa kan musulmi kan ibada kwaya ɗaya misali a nan amerika kaga aishan ruwa muka yanzu na misali to ba a nan amerika ɗaya ba a ƙasashen duniya su ma sun sha ruwa a lokacin da suka sha ka gani in ka je gida najeriya da ghana sun daɗe da shan ruwa su hakan gaje saudiya misali to watan kan sa mutane su samu kansu a wani kwaya na ɗa'a da biyayya da ƙara mai da hankali zuwa ga ubangiji azza wajen. sannan mutane wanda kai ko ba a gaya maka ba wato laifuffuka kan yi karanci ko shaka babu domin akwai ƙasar da suka ma kulle tashoshi na fitsara ƙasar indonesiya ramadan na zuwa tashoshi na sabo sukan kulle to aje tunda dai ai kulle kamata a daina amma dai an samu nasara ai saboda haka wannan wata albarkar su kenan su zaka iska ta farashin kaya kan sauka shedano akan ɗaure su akan hana musu motsi za ka iska kasala ta karanci ba watan da ake karatun qur'ani irin wannan haka mutane suna fitar da dukiya suna kashe kuɗin saboda ciyar da mutane sannan ga nafaka ga alkhairi ga tausayi da sauransu misali saboda ka alkhairin watan ramadan subhanallah inda za ka lasafta sai ka ga jojon lissafin saboda ka wata ne mai albarka kiran da nake ma al'umma gaba ɗaya mu ci riban wannan lokacin mu ci amfanin lokacin ba ka da tabbas ba ni da tabbas in za mu rayu wani ramadan din alal misali da haka lokacin da ka samu shine lokacin lokacinka to madalla sheikh mahmud bin usman kenan daga jihar kano wanda ke ziyara yanzu haka a birnin new york sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho mai magana sani balak da ke guru hausare a jihar yoban najeriya muna godiya da alhaji sani ino guru da ya raba shinkafa da sukari ya raba talakawa mutanen karama hukumar guru talakawa suna godiya ya ba kyauta ta kuki mu ba abin da za mu ce masa mutanen guru sai dai mu ce alhaka da alheri mai magana sani balak da ke guru hausare a jihar yobe najeriya assalamu alaikum biyo mai magana kamala baka jarin sabo hayan gada dutsen ma ina laki wa ina alaihi ina wannan rashin imani na wa'annan mutane wa'anda suka yi ma wannan yaro kishin gilla ya Allah ka sauke idan masu shiryawa ne ya Allah ka shirya su in ko ba masu shirya ba ne Allah ka san da za ka yi da su ya Allah kare mu daga sharrin wa'annan mutane mai magana kamala za ka jarin sabo hayan gada dutsen shi ɗin da ya Kuma baki ɗaya ga takaitattun labarai. wani babban jami'in kasa amurka ya ce amurka da ƙasar cuba sun cimma matsaya domin su buɗe ofishin jakadancinsu a babban biranen kasashen biyu wanda aka garkame tun shekaru 50 da suka gabata sanarwar da ta fito daga fadar white house ta ce yau din nan ne ake sa ran shugaba obama ya bayyana wannan batu yayin da shi ma sakataren harkokin wajen amurkan john kerry zai yi magana game da wannan batu a vienna inda yake tattaunawa da kasar iran game da batun nukiliya ma'aikatar harkokin wajen cuba ta ce babban jami'i mai kula da ofishin amurka a havana jeffrey de los centris zai jawabi shi ma bayan jim kaɗan da shugaba obama ya buɗe wannan ofishin mr obama ya kafa tarihi a cikin watan disamba lokacin da ya ce zai kawo ƙarshen wannan kan dangantaka tsakanin amurka da ƙasar ta cuba kuma tun daga wannan lokacin kasashen suke tattaunawa a biranen washington dc da havana mahukuntan kasar tunisia sun ce dan bindigan nan da ya harbe mutane 38 a hotel nan da ke bakin tekun kasar a satin da ta shige mutum ne da ya samu horonsa daga sansanin 'yan ta'adda a kasar libya a karshen shekarar ta gabata to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na wannan hatsi sai kuma canza da la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da shirin himma ba ta garago na bello habib ga ladanci. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam siri da har hada shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.